Jami'iyar APC a matakin jihohi ta fara jan hankalin gwamnati kan ta yi hattara da waɗanda take ba su mukamai don kaucewa matsalolin da ka iya tasowa da zai shafi harkokin mulki a Najeriya. Sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce rashin neman shawarar shugabannin jam'iyya na jihohi kan waɗanda gwamnati ke ba su makamai zai iya zama illa ga harkokin gudanarwar gwamnati. Duk abin da za a yi na gwamnati fati a jihar ba za ta sani ba wannan ba daidai ba ne. In dai ba yi gyara ba to gaskiya magana za a samu damuwa. Ya eh, za a samu damuwa don ba da za a yi a ce mai aiki daban wadda zai yi wahala daban sannan mutumin da za a ce shi ya fi iyawa daban. an zaɓe sai a nemi wanda ya fi iyawa ya zo ya zaɓen so mu maganar da muke faɗa a nan shine a yi gyara idan kuwa ba za a yi gyara ba to ko mutum ya yarda ko kar ya yarda za mu faɗa gaskiya za a samu matsala. Ka ce za a samu matsala kenan ba za ku goya musu baya ba kuma ka gani duk abin da ya je ya dawo zai shafi talaka ne. irin appointment da ake shi ke shafin talaka ai mu abin da muke so shine don a daga talaka ai abin da muke magana ma don talaka ne in ba canza ba zai ci gaba da shafin talaka in an yi gyara wallahi ba zai shafi talaka ba domin Buhari na maganan talaka ne amma mutanen da ake basu su makaman nan ba su a maganan talaka Shi ma sakataren jam'iyyar APC na jihar Filato Bashir Musa Sati ya ce ba za su kau da kai daga illar da suke hange wannan gwamnati za ta fuskanta ba. Kamar yadda muke son Buhari ba za mu ki gaya masa gaskiya ba idan abin kuskure ya taso dole mu gaya masa gaskiya an yi kuskure. Wayannan mutane yawancin naɗe-naɗen da ake yi naɗe-naɗe ne wanda mu ba mu san daga inda suka taso ba wasunsu ma wanda muka yi fama da su ne muka yi kokawa da su a pooling unit zuwa ward zuwa local government zuwa jiha kana nan sai a ce maka yau shi aka nada a matsayin mukamin da zai wakilci wannan gwamnati an dafa ba da su ba an hada ba da su ba amma yanzu sun zo da manya-manyan cokula kai an barka da allura yaya za ka yi ka tsitoro abin da za ka ci hakan da aka yi gaskiya ba mu ji daɗinsa ba kuma abu ne mai cin rai wani lokaci akan samu waɗanda a cewar ita gwamnati kenan akan samu waɗanda ba wai sun cancanta ba ne kawai dai son zuciya ko ra'ayi shi yasa ake kai su can to ai magana cancanta ma a wannan al'amari al'amari bai taso ba domin akan tura mutum uku ne a cikin ukun a zaɓi guda ɗaya kuma kafin ma a zo ga wannan za a ce ana neman mutum mai kama da kaza mai siffar kaza wanda ike yana da kaza lokacin da aka yi na naɗe na wayanda suke shugabancin jami'o'i a Najeriya mu mun tura professor professor guda ashirin da tara daga jihar Plateau amma a ciki ba a ɗauki ko ƙwaya ɗaya ba sai muka ga wasu ne daban mun gode Allah ne tunda su ma 'yan jihar Filatan ne amma inda so samu ne wanda ya yi farauta ya dafa ya kawo aka zama ya zama abinci shi ma a basu su ɗanɗana domin su suka san ciwon jam'iyya wannan shine gaskiyar magana. Tun farko shugabannin jam'iyyar ta APC a jihohi talatin da shida na Najeriya sun yi babban taro inda suka nuna rashin jin daɗin su da yadda gwamnati ke zaben mutane tana ba su mukamai ba tare da tuntuɓar jam'iyyar ba. To sai dai gwamnatin na cewa tana zaben waɗanda suka cancanta ne. Ko a jawabinsa da yake naɗa kwamishinoni gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce ya kauce wa duk masu kamun kafa wajen zaben waɗanda yake da yakinin za su inganta rayuwar al'umma ne. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.